واذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه اباءنا اولو كان الشيطان يدعوهم الى عذاب السعير idan aka ce ma waɗannan masu jayayya da kaɗaitar Allah ku bi abin da Allah ya saukaro manzansa na wahayi sai su ce ba za mu bi ba muna bin abin da muka samu magabatanmu a kai ne na bautawa allolinmu shin sun yarda su yi wa magabatansu biyayya ko da kuwa shaidan ne yake kiransu zuwa ga azabar sa'ira ranar alkiyama